masu magana suka ce biri ya kama da mutum shahararren wakan nan ta ado gwanje mai suna war kamar yadda dai muka yi bincike sai muka gano cewa wasu ma cewa suke wakan nan ya kwaikwaye ta ne a wurin shata kamar yadda dai mutane suke ta cacce kuce kan wakar ado gwanje mai suna war to kamar haka dai za mu kawo muku makamancin wacce shata ya yi a shekarun baya da suka shuɗe irin ku ya gane muku to wakar dai sun yi kamanceceniya duk da shi mawaki idan ya ji wani abu yakan iya canza shi ya dan masa kwaskwarima shi ma a ce ya kawo sabon wani abu to waƙoƙin da sun yi kamanceceniya bara mu saka muku kuji Garki ce don na ki murya, kina zuwa ko ba za ki zo ba, ina zuwa sai na sha huda, da ke da huda lokacin mulki. Ga wasu kuma yadda suka haɗa kwabarin ɗin bidiyon da ta shata da kuma ta ado gwanja. Ku ƙara kallar wannan bidiyon. Kina zuwa ko ba za ki zo ba. Ina zuwa sai na sha hoda. Da ke da hoda lokacin mulki ba.

wane ne ya kwaikwayi wani ko kuma a'a basirar ce ta zo iri ɗaya Allah Ubangiji ba mu sa'a muna muku barka da juma'a